Alola yana warwarewa ne idan mutum ya aikata ko abubuwa suka faru da shi kamar haka, mutum ya yi fitsari ko ya yi ba haya ban ɗaki kashi kenan, ko mutum ya yi bacci mai nauyi, ko kuwa mutum ya ci naman rakumi, ko mutum ya fitar da hadasi daga jikinsa. babba wato maniyi ko maziyi ko wadiyi wannan suna warware alwala ko abin da ya shafi saduwa da iyali shi ma yana warware alwala kuma yana wajabta wanka to malai ya ci gaba da bayani akan to yanzu an sanar da mu as-salatu wa kayfiyatuha sallah da yanayin yadda ake yin ta ko da yanayin yadda take su'alun tambaya laqad arafta hakika ka san alwudu'a alwala wama yanquduhu da abin da yake warware alwalan fa hal ta'rifu salata to yanzu shin ka san sallah wa tuha, da kuma yanayin yadda sallah take yanzu shin ka san sallah da yadda yanayin yadda take yadda ake gabatar da ita Jawabin amsa a'arifu lallai ni na san anna salata lallai ita sallah ruknun rukuni ne mai girma rukuni ne ta musamman kuma athani na biyu min islam daga cikin rukunan musulunci guda biyar wa salawati al-mafruḍa salloli farillai ɗin nan kuma guda biyar hamsin fi kulli yaumin kowane rana ne ake gabatar da sallar guda biyar duk yini za a yi salloli guda biyar farillai sallah wajiba ce yana cikin rukuni na musulunci guda biyar bayan tauhidi na farko sai sallah sai azumi sai zakka sai hajji su guda biyar to sallah ita ce na biyu bayan tauhidi to sannan kuma ita wannan sallah na biyu ɗin tana nan ta kasu guda biyar ne wajibai farillai shine sallar asuba sallar azahar sallar la'asar sallar magariba sai sallar isha'i kamar yadda malam zai kawo mana su a cikin littafin nan malam yace. fi kulli yaumin a kowane rana wajibi ne guda biyar din nan farilla ne musulmi ya aikata su ya yi su wahiya su ne na ɗaya salatul fajiri sallar ketowar alfijir wato sallar asuba kenan wa adadu ha Isnatani. yanayin rako'inta guda biyu ne kawai raka'a biyu ne sallar asuba take da shi sai na biyu salatu zuhri sallar Azar wa adadu raka'atiha nawa ne rakawoyinta su ne arba guda hudu ne rus guda hudu ne rakawoyin sallar Azar. sai sallah ta uku a yini salatul asri sallar la'asar wa adadu raka'atiha adadin rakawoyinta ita ma arba'un guda hudu ce ka salati zuhri kamar yadda sallah azhar take da guda hudu ita ma hudu ce sallah ta uku salatul asri sallah ta la'asar wa adadu raka'atiha yanayin rak'o'inta arba'un guda hudu ne su ma ka salati ah, zuhri kamar yadda sallah azhar yake sannan sallah ta hudu salatul maghribi sallar magariba wa adadu raka'atiha yanayin rakawoyinta guda nawa ne talatin guda uku ne kacal ba kamar yadda azhar yake ba ita guda uku ce wato bayan asuba mai raka'a biyu to in aka yi azhar da la'asar mai raka'a hudu hudu sai a zo a yi magariba mai raka'a uku sai salla ta biyar a cikin yini ya ce kuma salla ta ƙarshe farilla a yini salatul isha sallar isha wa adadu ha? wato raka'o'inta guda arba'un guda hudu ne daidai kasolatayin zuhri wal asiri kamar yadda sallar azahar da la'asar suke raka'a hudu hudu haka ma isha'i take raka a hudu sannan kuma illa anna salat al sallar Alfijir wato ta asuba kenan rakoyinta guda biyun nan wa salat al da sallar magariba rakoyinta guda biyun farko wa salatal isha da sallar isha'i rakao'inta guda biyun farko ita ma ya jaharul imam liman zai yi karatu a bayyane ma a cikin rakawoyi guda biyun farkon nan Bilkira ati ame a wurin karatu in ya zo karatu a farkon farkonsu guda biyu na asuba da magariba da isha'i zai yi karatu ne a bayyane yana mai bayyana karatu yana mai wato furtawa da bakinsa kowa ya ji ma shi ya ji yadda kunnensa sannan ma mu ma su ji to shi ne a yi jiharu ya bayyana karatu ke. to anan za mu tsaya Allah ya da Allah ya kai mu sati na gaba za mu ci gaba da kuma wa kaifiyatu salat kaifiya yanayin yadda ake gabatar da sallar kamar yadda aka karantar da mu raka'o'in kowace sallah to saura kuma mu jiya ake gabatar da raka'ar daga wato kabbaran harma har zuwa sallama hiyar karshe kenan Allah ya sa mu dace Allah ya karɓa mana Allah ya jikan magabatan mu ya ƙara mana imanin da takawa ya ƙara mana dacewa ya ƙara mana buɗi ya sa ma wato rayuwar mu albarka amin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa